بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فيا إخواني السلام عليكم rahmatullahi wa barakatu muna sake gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai yadda ya so a inda ya so ga wanda ya so da ya ga dama ya so muka sake taruwa a cikin wannan ɗaki mai albarka ba don mu siya ba ko don mu siyar sai don mu tunatar da junanmu abin da ya a cikin wannan littafi mai albarka صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها صفة صلى المنظم الله صلى الله عليه وسلم تندك كبرا هرزوا سلما كمر كان قال المنظم الله صلى الله عليه وسلم إن بأمنت باهي وموغوتا ومسلمتي شاء ga watan goma kenan wannan tara wancan goma ko muna fatan allah ta'ala ya mana muwafaka cikin abin da za mu faɗi idan ba manta ba a cikin wannan karatu muna karatu akan shubuhatun wa jawabuha wato wasu irin shubuhoyi da ake kawo su da kuma jawabi akan waɗannan shubuhoyi shubuha ita ce jirwaye ne kamar wanka dalili abu kamar dalili amma ba dalili ba mun koro magana kan a dangane da hadisi da yake bayani ikhtilafu ummati rahma sabanin al'umma ta rahma ce jiwa ana danganta wannan hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malam ya ce wannan hadisi ba shi da asali me yasa ake cewa saɓanin al'umma ta rahama ce mutane suna fakewa da wannan hadisi su ɗauki wai abin da suke so su bar abin da suke so a cikin addini duk inda ka samu saɓani an yi saɓani wai kowanne ka ɗauka yayi to wannan ba gaskiya ba ne wannan addini namu baya buƙatar rababban dalili ko kafa hujja da hadisi da ifi da yawa za ka ga ana kafa hujja da wannan hadisi wato wajen aikata ayyukan musamman da ba su dace ba na bida'a. da yawan malamai sun tafi akan ba a kafa hujja da hadisi mai rauni wasu kuma malamai suke cewa za a iya kafa hadisi a hujja da hadisi mai rauni wajen fada'in a'mal wajen wato ayyukan da suke da falala kamar irin su imamul munziri yana da wannan sauki amma irin su ibn hazm zahiri da irin su sheikh nasir din albani da sauran malamai irin su imamu malik malibin suka ce ba za a kafa hadisi ya eh, hujja da hadisi mai rauni ba saboda wannan addinin namu addini ne ya yalwatacce hadisai ingantattu sun ishe shi ba sai an kalato masa hadisai masu rauni ba to anan mun koro bayani sai muka zo muka tsaya akan maganin ibn al-qasim ibn al-qasim cikakken dan malikiya ne dalibi ne ga imam malik rahmatullahi alaihi ibn al-qasim yake cewa shi kanshi malik yake cewa idan aka samu maganganu guda biyu to za ka samu ɗaya ne gaskiya ɗayan kuma ƙarya ne idan aka samu maganganu guda biyu ɗaya ce gaskiya ɗaya kuma ƙarya ne ibn qasim yake cewa sami'tu malikan ni ma ji imamu malik yana faɗa wallaifa da laif ibn sa'ad ya kumani suna cewa fi ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallama menene matsayin dangane da matsayin sabanin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi idan sabon manzon Allah suka yi sabani wato za a iya ɗaukan na kowanne daga ciki sai malik imam malik ya ce laisa kama kala nasu laisa kama kala masu abin ba yadda mutane suke ɗauka ba ne fihi tausi'atun wai addini yana da tausi'a wato bi ma'ana idan ka samu sahabbai sun samu sabani za ka yi ɗaukan maganar kowanne daga cikinsu wallahi ko sahabbai ne suka samu sabani dole ka duba wanne ne na shi daidai da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka ɗauka domin ne da'u kulla kaulin inda kauli muhammadi idan aka samu manzon Allah ya faɗi magana to shi kenan magana ta ƙare ko ta waye za a ji da zaran manzon Allah zai faɗi magana ya ce kaza kai kuma ka zo ka ce kaza to ka tashi aiki ka gama yawo ka riƙe ka yi wallahi in manzon Allah ya faɗa to ba a sauraron maganar kowa sai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abul qasim farin jakada ba ya kuskure dangane da abin da ya shafi wahayi a bi ka a dace maka ta waye asara duk wanda ya bi ka ya dace wanda kuma ya maka ta waye ya kama hanyar jahannama Allah kiyaye Himman zan Allah zai ce abu kai ma ka ce to shi ke nan mutum ya yi asara allah ya raba mu da asara malik ce laisa ka zalika abin ba haka yake ba inna ma huwa khata'un wa sawab idan ka samu mutane guda biyu sun yi magana wannan ya ce abu kaza a lalle malik ya ce to dole imamu malik ya ce inna ma huwa khata'un wa sawab sai ka samu kuskure da kuma dogo a ciki وقال ashab. imamu ashab shi ma wannan wani jinjimi mai ɗan malikiya ne wannan ana kiran shi ashab ibn abdulaziz ibn ibrahim الإمام العلامة مفتي مصر أبو عمرو القيس العامري المصري الفقيه يقال له مسكين ana kiran shi almiskin wal ash'ab laqabun lahu wannan ash'ab din laqabi ne ga imamu ash'ab an haifi imamu ash'ab shekara ta 140 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to ba tambayar ga abin da aka ce ash'ab yake cewa su ila malik an tambayi imamu malik حدثه ثقة an أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنبئوا إمام مالك منين matsayin hadisin da wani wato wani mutum sika idan aka ce sika a ilimin hadisi shine mutumin da ake dogaro da shi ba mai ƙarya ba wato lafiyoyi to ya ake ganin me kake ganin idan ya ba da labari dangane da wani abin da wani sahabi yi a tarahu min zalika fi tausi'a fi sa'atin shin kana ganin za a ɗauki wannan abin da wannan sahabin ya faɗa ko da ya saba wa manzon Allah ba ilaha illallah fa sai mali yace la wallahi ya ce wallahi ba za a ɗauka ba ko shi sahabi ne idan ya faɗi magana hatta yusibal hatta wallahi har ya yi daidai da gaskiya mal haqqu illa wahidun domin gaskiya guda ɗaya take yake cewa ne ya yakunani sawaban jami'a yace zaka samu magana guda biyu duk maganganun guda biyu sai su kasance gaskiya imam malik ya ce mal haqqu was illa wahidun babu abu da yake gaskiya da dacewa sai abu guda daya mun yi sabani da malam abdullahi dole za a samu in ma maganar mara abdullahi ita ce gaskiya ko kuma maganar da na faɗa ita ce gaskiya haka ne ko ba haka ba ba a samun sabani iri daya a ce kuma dukkan ku kun yi daidai zai yiwu ba zai taɓa yiwuwa ba wa qala imamul muzani imamul muzani yake faɗa sahibul imam shafi'i wannan dan mazhabar imam shafi'i ne yake cewa wa qad ikhtalafa wa qad ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa sallama hakika Sabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi sabani fa khatta ba'dhum ba'da shashin ya wato ainihin raunata shashi shashin sahabbai ya ci gyaran shashi bi ma'ana wasu sun yi kuskure wasu kuma sun gyara ma wasu wa nazara ba'dhum fi aqawili ba'd wa ta'abibuha mara yake cewa shashi sai dubi maganar da shashi suka yi kuma ya ci gyara akan abin da suka yi din me yasa suka yi sabani shashin sun gyara ma shashi mara ya ce wa lauka na kaunin kullum sawaban indahum da maganar kowane sahabi idan yayi maganar daidai ce ba ta bukatar gyara mama fa'alu zalika da shashin su bai gyara ma kowa da shashi da shashin su bai gyara wa shashi ba idan maganar ka gaskiya ce to me za a maka gyara a kai wa ghadiba umar ibn khattab min ikhtilaf ubay ibn ka'ab wa ibn mas'ud umar ibn khattab yana kalifan musulunci sai ubay ibn ka'ab da abdullahi dan mas'ud suka yi sabani dukansu jigajigai ne ƙara aini na ƙur'ani karatun ƙur'ani ya ratsa su muhafizai ne na ƙur'ani inda kuma ta ba cikin muwaɗa ta imamu malik umar bin khattab ya zo ya samu mutane suna sallar dare wannan ya zo ya yi sallarsa ya fita wannan ya zo ya yi suna ta ya karatu umar bin khattab ya ce da za ku sanya limami ɗaya mana ku dinga bin shi da ya fi muku alkhairi sai ya tattara su a bayan wa ubayi bin ka'ab ya ce duk wanda yake so ya koyi karatu ka kamar yadda aka saukar da shi irin na annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin wani da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da adireshin a koyi ƙur'ani daga gare su akwai ubayi bin ka'ab akwai kuma abdullahi dan mas'ud ina fatan an gane to baki ɗaya sai suka yi saɓani da ubayi bin ka'ab din da abdullahi dan mas'ud to ga sabanin bari ku ji yadda suka yi iz qala lokacin da ubayy bin ka'ab ya ce inna salata fi thawb wa wahid hasan mutum yi sallah da tufafi daya wannan abin ya halatta hasanun jami'i wannan abu ne mai kyau wa qala bunu mas'ud sai ibn mas'ud yake cewa inna ma kana zalika wasiyabu qalila a'a haka din yana faruwa ne lokacin da mutum yake da karancin tufafi in ba karancin tufafi bane da kai ka yi sallah a tufafi ɗaya bai halatta ba in ji wato abdullahi ɗan mas'ud suna cikin wannan saɓani fahara ga umaru mahudiban sai ga umar bin khattab ya fito wurin shafaci fa kana sai yace ikhtalata rajulan min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa sallama mimman yunzaru ilayhi wa yu'khadhu anhu yace ba shakka lallai sahabban mazan Allah jigai. wanda ake ɗaukar addini daga gurin hakika sun yi sabani wato ubayu bin ka'ab da abdullahi dan mas'ud kenan sai umar yake cewa amma tun da kun yi sabani bari raba muku musu wa kad sadaqa ubayyu ubayu bin ka'ab shine mai gaskiya wa lam ya'i ibn mas'ud abdullahi dan mas'ud bai dace ba to inda maganar su kowace ana iya dauka ba ai sai a ce a bari kawai duk in ka ga dama ka dauki na ubayu in ka ga dama ka dauki na ne ba abdullahi dan mas'ud ko to amma da yake dole sai an dace da gaskiya sai umar bin khattab yake cewa a'a lallai ubayu bin ka'ab shine mai gaskiya umar yake cewa walakin ni sai dai ni daga yau ma asma'u ahadan yahtalifu fihi ba'da maqami hada tun da yanzu na raba muku hujja tsakanin ku kar in ƙara ji wani yawo magana akan saɓani dangane da wannan matsala in ma fa'altu bihi kaza wa kaza in na ƙara jin wato ainihin wani ya ƙara bayani akan wannan matsala umar ya ce in ma fa'altu bihi kaza wa kaza wallahi sai na aikata kaza da kaza da shi menene kaza da kaza din kai ka san halin umar in ya ce kaza da kaza jikinka zai gaya ma wato in ya kawo maka sunna ka ki karba shi ba ya bata lokaci jikinka ne zai gaya ma ina fatan an gane daga cikin ayyukan umar bin khattab yana yawo da bulala yana dukan masu azumin watan rajab an gane ko da azumin cika ciki abinda zai baka mamaki har wanda suke magana cewa su ba ahli sunna ne suna supporting abubuwan cika ciki don bid'a suna sakotin ɗin wannan azumi wa cika ciki a suna kawo wannan babban hadisi mun wasu ayyalahu mai ashura wasu allahu anu sana kullaha Annan shi ma hadisi rubabbe ne ba hadisi ne wanda za a kafa hujja da shi an yi sabani dangane da nuna hannun dama akan hannu? to duk sai a tafi kawai a ce ko duwan da ka ɗauka daidai ne duk sun mani dole sai an samu gaskiya a ciki ko ba haka ba ne ba dole kuma abu gaskiya wallahi ina fatan an gane dole akwai gaskiya akwai ƙarya a ciki dole akwai wani da aka dace akwai kuma inda aka yi kuskure to ina ne aka kuskure din ina ne kuma aka dace abin da ya kamace ne kenan mutum ya ji tsoron Allah kawai idan aka ce ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ji tsoron Allah kan ka dauka kai aiki da ita shine zaman lafiyanka amma ka tsaya kana kaulani taraddudu kaza da kaza da zai kai mu ba Allah ba mu ikon zuciyar riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a magana ta kusa da karshe kusan karshe da zan tsaya a kai. ita ce maganar imamul muzani aidan imamul muzani yake faɗa kuma wata maganarsa ya ce yuqalu liman jawwaza ana hakaitowa ga mutanen da suka ce wai sabani ya halalta kai ba sabani ya halalta in ji imamul muzani wa za'ama annal alimin suna cewa wa ai malamai idan jitihada idan malamai suka yi ijtihadi fil hadithati akan wata matsala da ta faru فقال ahaduhu ma halalun ɗaya daga cikin su sai ce wannan abin halal ne wal akhar haramun ɗaya ya ce haramun ne amma kullu wahidin minhum fi jitihadihi musibu wai kowanne ɗaya daga cikin su ya dace duk wanda ka bi ya dace alhaqqu musibul haqq wai kowanne ɗaya daga ciki ka bi ya dace da gaskiya to sai imamu al-muzani yake cewa abi bi aslin kulta hada an bi qiyas shin ka faɗi wannan magana ce da hujja ko ka kiyasi ne wai wace magana ke nan idan ka ce kowane mutum za a iya ɗaukar maganarsa in aka yi sabani imamu al ya ce ka faɗi wannan abun ne kana mai dogaro da shari'a ko ka kiyasi ne yace to in ma kiyasin ka yi in ma da ra'ayinka kai bari mu maka dan raddi ba. to ba raddin da zai yi yace fa in kunta bi aslin idan ka ce ka faɗi wannan ne kana da hujja ƙila lahu sai mu ce maka kai saya yakunu aslan ya za ka ce saɓani ya halalta wal kitabu yanfi ikhtilaf gashi alqur'ani yana hana saɓanin ko ku qur'ani bai hana sabani ba Allah bai ce wala tanaza'u ba fatashalu wa tadhhabu rihukum ko ba haka bane wala wala kunu min mushrikin min alladhina farraqu dinahum wa kanu min a kawo qur'ani ya hana sabani idan ka ce kenan kana da madogaro a qur'ani imamu mazani ya ce sai mu karanta maka waɗannan ayoyi wa in kulta bi idan kuma ka saɓani sabani ya halatta da qiyasi Ƙila sai mu ce maka kayfa takunu al-usul tanfil tanfil tanfil qur'ani zai hana a yi sabani wa yajuzu laka an taqisa alaihi alaiha alaiha khilaf ga ƙur'ani ya hana saɓanin kai kuma ka ce saɓani ya halatta imam muzani ya ce haza ma la yujawizu aqilun wannan magana ma da kake yi hankali ba zai ɗauka ba fadlan an alimin na ka zo ka gaya wa mai ilimi an gane hankali ma ba zai ɗauka ba na ka zo ka gaya wa mai ilimi wato jawili ne za ka zauna ka ta bashi tarihi kana bashi kissoshi kana bashi labarai wannan jawili ne zai tsaya yana sauraron ka amma mai ilimi ba shi da lokacin jin labarai fa in kala ƙa'ilu idan mai faɗi ya ce to ai malam albani yukhalifu ma zakartahu anil imami malik an an an al hatta wahidu la yata'addad to idan kai akwai wanda zai iya cewa akwai mai faɗi da zai iya faɗin cewa kai malam albani ai ka saba ma imamu malik kai ka ce imamu malik ya ce gaskiya guda ɗaya take ko to za ka iya cewa to ai ya zo a cikin littafin almadkhali fiqhi lil ustazi ar-razzaq menene ya zo a cikin madakal alfiqhi me ya zo a cikin madakal alfiqhi mujallal na farko shafi na ɗari na tamanin da tara me ya zo a ciki bari ka ji abin da ya zo ya ɗan yi kamar ya saba ma imam malik ba imam malik ya ce magana idan aka samu magana ɗaya biyu ba dole ɗaya ce gaskiya to bari ka ga abin da ya zo a cikin madakal alfiqhi ولقد أمر أبو جعفر المنصور ثم الرشيد من بعده أبو جعفر المنصور يا يكو كريم أبو داشيد الرشيد هارون هارون هارون هارون الرشيد kokarin ne أن يختار مذهب الإمام مالك imamu مذهب الإمام مالك wa buhu al-muwatta da littafin imam malik na muwatta a zaɓi wannan littafi kanunan wanda zai kasance shine kanun idan aka ce kanun ne kundi na wato doka qadiyan littaulatul abbasiya wanda za a dinga yanke hukunci duk abin da ya faru ya zamanto za a je a duba ina muwaɗa ta imam malik sai suka so su sa wannan ya zanto kanun fa nahahu ma malik sai malik ya ce a ni ban yadda ba ban yadda ku ɗauki muwadda ku sa ta ita ce ba an zalika imam ya ce bai yadda ba wa kala sai ce dalilin da yasa bai yadda ba shine inna ashaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fil furu sabon manzon Allah sun yi safani dangane da matsaloli na fito. wa tafarraqu fil sun kuma wato a garuruwa wa kullum musibin kuma kowanne yana da lada kowanne ya dace ina fatan kuna gane magana kowanne ɗaya daga cikinsu idan aka bi shi ya dace kaga kenan duk da cewa sun yi saɓani amma ka ga magana kamar tana nuna cewa duk wanda ka ɗauki saɓanin shi daidai ne ko to bari ka ji in abin da albani ya yi rabi ya ce wato malam ya ce ga raddi na akan wannan magana inna hadhihi al ma'rufa mashhura lalle wannan kissa ya ce da ake karanto ta kuma ta shahara an imam malik akan imam malik rahimahullah yace lakin qawluhu fi akhiriha magana da ake akaitowa a ƙarshen maganar wannan kullum musibun daga cikin sahabban da suka yi sabani wai duk wanda ka bi ka dace Malam albani ya ce mimma la a'lamu lahu aslan ba shi da wani asali fi shay'in min riwayati wal masadir allati waqaftu alaiha mala ya ce ba za ka taɓa samun wai ka ce dukkan sabbin manzon Allah idan suka yi sabani na kowanne za a ɗauka ba ya ce wa kullum musib wa kowanne za a ɗauka in ji malik ya ce wannan magana in ji malam ya ce mimma la a'lamu lahu aslan ba ta da wani asali fi shay'in min riwayati a cikin riwayoyi wal masabir allati waqaftu alaiha da references da na duba dangane da wannan magana ba ta da asali allahumma illa riwaya wahida akhrajaha abu nu'aym fi al-hilya ya ce abin da ya inganta ruwaya ɗaya ce kawai wanda abu mu'ayin ya fito da ita a cikin alheriya, hiliyatul auliya a mujallar na shida shafi na ɗari uku da wato ainihin talatin da biyu da isnadin fihil miqdam kuma ita ma ɗin wannan ruwa da abu mu'ayin ya fitar da ita a cikin hiliyatul auliya yake cewa a ta akwai wani da ake kiran shi mikdam ibn dawud wannan mikdam ibn dawud wa huwa mimman awradahum az-zabi fi du'afa suna daga cikin wanda imamu zabi ya lissafa su a cikin mutane da ifai wanda ba a kafa hujja da hadisansu wa ma'a zalika fa inna lafzaha duk da haka lafazin wa kullum wa kullum inda nafsihi musibun yace wa ma'a zalika fa inna lafzaha abin da ya tabbata daga imam malik yace idan sabbin manzon Allah suka samu sabani ba wai yana cewa kullum musibun kowane ɗaya daga cikin suka bi ka dace yace a'a idan mutane biyu suka samu sabani abin da ya inganta lafazin yace wa kullum inda nafsihi musibun kowanne a karan kanshi yana ganin ya dace ina fatan mun gane yanzu idan muka yi sabani da da kai kai kana ganin ka dace ni ma ina ganin ne na dace ko yace abin da yake nufi kenan wa kullun inda nafsihi musibun kowa yana ganin cewa a karan kansa ya dace shine mai gaskiya ko ba haka bane yace amma wa kullun musibun kowanne ka bi ka dace ya ce wannan ba shi da asali ya ce faƙaunin inda nafsihi fadinsa kowanne a karan kansa yana ganin ya dace ya duru ala annar riwaya yana nuna wannan riwayar mudkhal an shigar da shi a annar riwaya al-madkhal riwaya da ta zo a cikin madkhalin fiqhi yace madkhula shigar da ita aka yi ba a cikin take ba wa kaifa la takunu kadhalik malam yace ya ba za ta kasance an shigar da ita bane wa hiya mukhalifatun lima rawahu thiqat ta saba na abin da suka rawaito an san abin da ake nufi thiqat kuma malam yayi bayani ayi wancan sati a karatun shi na asabar ko abin da ake nufi da ruwaya da ta saba ma thiqat shine malam abdullahi ya rawaito hadisi da ya rawaito hadisi sai ni ma na rawoto malam da hawa ya rawaito malam huzaifa ya rawoto abubakar ko malam abubakar ya rawaito malam ishaq ya rawoto gaba ɗaya ruwayar malam abdullahi sun rawaito saɓaninsu yanzu Malam abdullahi kenan ana kiran shi shaz domin ne ya saba mafikat wannan ilimi ne na mus'alawar hadis an gane ko Don kar ka zo ka mabat da yawan mutane zaka ji suna kafa hujja da irin waɗannan abubuwa malamai ba sa yadda a kafa hujja da abin da ya saba mai sika sikatun idza khalafa thiqat la riwayatuhu an gane ثقة إذا خالف الثقات ما تقبل روايته a duk inda ba ka jiya ilimin hadisi ka je ka dawo in ka ga ba ka ce karya nake yi Sika idan ya saba ma fikat ba a karban hadisinsa ba a karban kuma riwayarsa to anan sai abdullahi ya kawo nashi waɗannan duk suka kawo to sai mu aje ba abdullahi sai mu dauki maganar da waɗannan ba suka kawo an gane ku da nasu za mu yi amfani ba da nashi ba to malam yake cewa saboda wannan ruwaya ta saba masikat an imam malik dangane da imam malik wa annal haqa wahidun la yata'addad kamar yadda imam malik ya ce gaskiya guda ɗaya take ba ta karɓar rabe-rabe kamar sabaka bayanin kamar yadda bayanin ya wuce وعلى هذا كل الأئمة من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة المجتهدين فغيرهم يتي wannan fahimta ita ce fahimtar wato malamai da tabi'ai da ma malaman nan guda hudu imam malik imam ahmad imam shafi abu hanifa wannan shine ra'ayinsu idan magana ta saba maganar maganar mutunta ana ajiye ta a rajja maganar da mutane jamhur ka yi wannan shine su shine kuma wato abin da suke kai Allah ya samu dace wannan a takaice kenan sai ya ajiye wannan maganar ta da ta zo a cikin madakhalin suka yi wa kullum musibin a'a kullun inda nafsihi musibun ita ce ruwa da ta inganta wancan ruwa ba ta inganta ba saboda haka abin da yake nuna maka wato ko da ka samu hadisi wani yana ganin hadisi ce yawa ai na kama su na kama su zan kai in kafa hujja a wannan sai na kure shi da hadisi guda baya da ya saba masu ka sai ka ga mutum na ta murna wai zai zo ya kure ka alhalin hadisin ya saba ma wato ainihin tabbatattun hadisai da suka zo daga mai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ina ga tsaya a nan saboda karancin lokaci kuma da wato ainihin karbawa ne yayi tsawo idan muka zo za mu tashi akan maganan jingimin ahlus sunna wato da ake kiran shi ibn abdulbar ibn abdulbar almaliki amma abinda zai baka zai baka adireshin jahilcin wasu wai mutum zai zo waje yana mukamala da kai ko yana munazara da kai wai sai ya dinga ce maka wai ibn abdulbar malamin kullum wai mu shi ba ba yana kirarin wai shi dan amma wai yana cewa wai malamin ku din nan shi ba malamin shi bane ba kenan wai malamin ku kamar abin da malamin ku ya ce wani abin da malamin ku ya ce wallahu musta'an kuma abin da zai baka mamaki shi wanda ya zo yana neman wannan da ufa talib wal mablu an gane ko ba iya ba shi da karfi ballantana ya karfafa wani abu baki ma bai iya karanta abu bai iya tada baki ba yana ta ji musiboyi yana ta mashi ruwan kutugo yana ta kakkarya shi siba wai yana ta karya mashi kafa ya karya mashi hannu ya karya mashi hanci duk ya biya tuna siba wai ciwo ko kuma wannan shine zai karanta nasi ya fahimci abin da nasi yake magana akai ai kaga akwai matsala ko to Allah ya sa mu dace Allah ubangiji ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana karya kuma ya ba mu ikon guje mata ban sani ba ko akwai ne tambaya in ba mai tambaya sai mu yi addu'a da kuma salamu a watullah mai na malam hadisin azumin tasu'a da ashura shi ne da yi koko hadisin cika ciki shi ne yake cewa hadisin da suka zo akan ayi tasowa da ashura shin a cikinsu wanne ne hadisi da ifi wanne ne hadisi ingantacce da amma wancan ainihin bayani azun hadisin da yake nuni akan a yi cika ciki a hadisi ne ya rababbe an gane ko kada ba ka ba kanka wahala ka ce to ai albani to yi yanzu kenan yi wato hadisai yi yi ya shaku yi ce hadisin nan da rauni ne to ya sha kunu an gaya ka abin shan kunu ne a yanzu yana kawo fitina you know to kar ma ka sha wahala ka ce wai wai shi kawo hadisin in kana da littafin lata'isul ma'arif lata'isul ma'arif fi ma min mawasim al-am min al-wazaif ibn rajab alhambali shi ya dabba hadisin yace hadisin rababbe ne ibn taymiya kuma yace haka ne kaga ibn taymiya dai ba tsakanin shi ma da albani shekaru na to kaga akwai rata sosai ballantana ka ce wa ai sun abin nan sun ma sun goyi bayan shi ba su san shi ba ma shi dai ya san su amma su ba su san shi ba wallahi hadisin da yake magana akan azumin tasuwa da ashura tabbatattun hadisai ne daga daga farin jakaba wanda baya karya sallallahu alaihi wa sallama amma wancan da kar karka ma tsaya kana bata maganka lokaci hadisi ne da kwabbe ko kai yanzu na baka rababban mangwara za ka sha tsutsa yana fitar da tsutsa ce ga rababban mangwara nan shanye shi aka ce lallai ka kare yana ni wallahi ka dina mun haka ya za ka bar rababban mangwaro ko ba haka bane ko mala tugala za ka karba rababban mangwaro in ba ka tsutsa na fitarwa aka yace ce ba zai karba ba to saboda haka ba eh, ba zan karba ba kai ma ba za ka karba ba hadisin manzon Allah ingantacce lafiyar hadisi sai ka ji mutum ya ce wa makaruhi Allah Allah mana gaban ta wato manzo Allah shine yake aikata makaruhi ko za ka yi bayani ranar tashin kiyama manzon Allah shine yake aikata makaruhi wa hadisi ingantacce ba sai ka ji mutum ya ce a makaruhi ne annabi shine mai makaruhi ko ta me yake nabi da makaruhi ba abinci ba to Allah ya tsare mu da ce mu manzon Allah ya aikata makaruhi Allah kare mu to saboda haka ingantattun hadisi su ne na taso ga ashura wancan hadisi da babbe ne in kana da lataiful ma'ari to in kuma kana da shi baka ga gurin baka kawo nuna maka gurin an gane insha Allah zai nuna maka in kuma baka da shi sati mai zuwan Allah ya kaddare ni yana da rai ko kuma wani karatu maka bi ni bashi ni zan zo maka da shi ina da shi zan zo maka nuna maka gurin insha Allah sai ka gaji ma da bayani Allah ya samu dace tambayan karshe da zan tsaya kai a yi hakuri lokaci ya yi na eh. na na duka wani ɗauka da cikin magana ya yi amma shi ya yi to kuma ka ce ana samun kai magana kariya to annan ne za mu gani kan cewa ta wajen ta su an da sani amma ba a nan suna da hujja amma mafi yawa wani su su kuma su su biyo a yara ne su wannan idan aka sami magana ga jamhur da yawa kuma wannan ba yana nuna mana duk inda ka ga mutane da yawa duk inda ka ga mutane da yawa wato masu yawan su ne masu gaskiya ba ba haka yake nuna mana ba za ka iya samun mutane masu yawa amma mutum uku daga cikinsu su ne masu gaskiya za ka iya samun guda uku su jaya hamsin ko ba haka ba ba haka ake nufi ba abinda ake nufi idan aka samu maganin jamhur in dai a ilimi ne na shari'a in dai a ilimin shari'a ne ana a maganar jamhur fiye da mutanen da suke ƙyan kaɗan a kansu an gane ko shari'a tana lura da wannan an gane ana a maganar jamhur akan maganar wato ainihin waɗanda ba su kai su yawa ba duk da cewa wani sa'i din za ga cewa jamhurin duk za su da ya ka jamhurin malamai sun tafi akan matsala dukansu a yi ittifaki don ba sa yi ittifaki gaba daya sai an tuntuku juna wannan ya gwaza hujja wannan ya kaza to sai a zuwa tsaye da matsaya manzo Allah sallallahu alaihi ce al'umma ta ba za su taba a akan barna ba wannan ya tafi akan barna wannan ya tafi akan barna ba zai yiwu ba in dai a shari'a ne ana rajja al'amarin a akan abin da wato ainihin ba jamhur ba sai dai a wani sa'in za ka samu kuma wani jifa jifa za ka iya samu hujjojin mutane yan kaɗan ɗin nan shi ne fi ƙarfi a addinin musulunci amma za ka samu shi na ɗan kaɗan ne ina fatan an gane ba ana nuna duk inda ka gani yawa yawa ma Allah na zarge shi an gane ko وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين إن ولكن كثيرا منهم لفاسقون وإن كثيرا duk zaka samu idan ka samu aksari a Qur'ani zaka zargi ma ake yi ina fatan ka gane Allah na amsa tambayanka na malam tambayan hakuri da bari ya ba su garin su isa wani wajen na manta zai a wajen da a sai ba wani amma wanda yake cewa da asar ta musu wajen da ya wadata su wasu da ƙarshe sai wasu suka tsaya suka ce su lokaci ya riske su a hanyar sai sun sallah su ƙara wasu suka ce a'a annabi ya ce sai sun ƙara sa can yau ba su sallah wanda da ƙarshe wanda suka ce sai sun sallah sai sauran sashen akwai suka jira su suka yi sallah su da karshe sai suka karasa su kuma sai da aka karasa can suka yi sallah wanda da suka dawo da ala sallah sallah duk da yake ba ka ba na sabo ah, ya an ce sabon manzon Allah dukansu sabani idan suka yi za ka iya ɗaukan kowanne a cikinsu ah, ya kafa hujja da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce musabbai la yusalliyanna ahadukum illa fi bani quraiza kada ɗayan ku yi sallah sai a bani koraiza lokacin sallah yayi an gane ku to anan anan sabanin sun yi ne a cikin usul a cikin a cikin furu wato sabanin fahimta nassi guda ɗaya wannan sabanin ana burga shi daga cikin sabani amma ba sabani mai shari ba an gane ko za ka ga sabanin abu guda ɗaya ne amma fahimta yanzu misali idan na zo na yi haka na ya haka mai na rubuta haka idan na yi haka mai na rubuta nine ko ni da malam da yake nan bai zai dinga kallanta in ma haka shi da yake nan da zai dinga kallanta nine kai kuma da kake can me za ka dinga kallanta six haka ne ku kaga safanin ke ku to nan ibn al-qayyim al-juziyya a cikin zabul ba'at fi hadi khair al-ibad yake cewa manzon Allah bai aibanta kowanne ɗaya daga cikin su ba ina fatan an gane to a nan kaga safanin fahimta ne suka yi da suka yi sabanin fahimta manzan Allah kuma bai aibanta kowane ɗaya daga cikin su ban mai dalili wannan dalili a nan ne. kowanne a cikinsu. ya yi wato ainihin sabani kuma ya amfani da fahimtarsa akwai sabanin da zai zo faru a cikin addini duk wanda ka ɗauka duk wanda ka ɗauka akwai irin wannan sabanin wanda ka ɗauka ba ba a aikanta ka ba me yasa ba ba a ka ba saboda kowanne ya dogara da wani nassi an gane ku ka dogara da nassi da nassi ne kai sabanin musamman misali idan aka ɗauko aka aka aka Allahu akbar ana sallah na ɗaura amma ba na akan hagu sabanin shi idan aka ɗago daga rukuri zan mai da hannun kan hannun damar har hagu kan zan ɗaura hagu na kan damar ko ba zan ɗaura ba dama na a kan hagu zan ɗaura ko ba zan ɗaura ba to sai malamai suka yi sabani sabani kuma sun yi shi ne a ƙarƙashin hadisi don manzo ya ce idan ɗayan ku ya taso daga daga mai daga ruku'i kada ta kusa jada har sai kowace gaba ta koma mazauninta to kaga hadisin kowanne ya fahimce shi da irin sa ne an gane ko idan ka duba wannan saɓani mutamali ne duk za ka samu kowanne yana da wuja amma akwai saɓanin da ƙarara za a yi shi wasu su fi ƙarfin wuja a ciki ko to irin wannan sabanin ake magana za a duba ne asalin abin da manzon Allah yi da sahabbansa kaga nan da na dago daga rukuni Allahu akbar na taso da na taso manzo Allah ya ce kar ku kar ka tafi sujjada sai kowace gaba ta koma gurinta sai wasu malamai suka ce a to ai imani mazaunin namu a jikin ɗan adam shi ne haɗin kana tafiya haka kake yi suka ce to mazaunin hannu shi ne ka sake shi an gane ko sai suka ce a'a ai ana magana ne akan kar ka tafi sujjada sai kowace gaba ta koma gurinta sai suka ce abin da ake nufi mazaunin hannu a sallah imamu mazaunin hannu a sallah ai sallah ake yi ko to suka ce to an ce kowace gaba sai ta koma gurinta ya anifi sallah a cikin sallah tun da a cikin sallah kake tun da a cikin sallah kake to mazaunin hannu shine ina suka ce to saboda haka idan ka taso daga rukuni mazaunin hannu sai ka mai da shi ina a'a an ce kowace gaba sai ta koma gurinta to gurinta din shine haka don allah wani sabani ne za ka hukunta ana idan ka duba za ka ga cewa kowanne daga cikinsu yana da yana yana da hujja to irin wannan saboda hadisin sun masa sabanin fahimta kuma kowanne mutamali ne amma akwai sabanin da za a yi kai kana ji kawai kasan kawai ba ya ka da daya ko ba haka bane to amma ka ga kamar irin waɗannan sabanin baka da baka da wani hujja da baka iya tun tunkuɗin shi kai tsaye saboda kowanne ya dogara da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina fatan mun gane wanda idan muka zo sallah za mu dinga tashi ne kamar yadda na tashi yanzu za mu dinga practicalizing na abun za mu tashi ba a zaune ba mu koyar da sallar ba a tsaye ne za mu dinga yin abin fulla fulla bari mu gama kaddima mu shigo littafin ina fatan mun gane Allah ya sa mu dace a ka gane ko Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna jitinaba ai mun karanta hadisin Abu Musa ko da Abdullahi dan Mas'ud akan gado Abu Musa ya bada fatawa akan rabon gado sai aka je aka tambaye ya ce a jiya tambaye ibn masud zai tabbatar da shi an gane sai ibn masud da aka zo aka tambaye shi ya ce kai in tabbatar da shi laqad dalaltu idan wa ma ana min al-mutadin in akhadtu bi qawlihi wa taraktu qawla rasulillah na bata idan na ajiye magana na ajiye maganar manzon Allah na dauki wa maganan wato ainihin abu musa kaga sabani ya ta samu ko amma sun sabanin ya dace ya ba mun karanta a nan yanzu ba da ubayi ibn kaf da abu dan masu sun samu sabani amma kuma na wancin shine mai gaskiya tunda shine ya dogara da hadisi za a iya sallah a tufafi da amma ibu masud ya ce a'a in kana da karancin tufafi to karancin tufafi hujja ne kaga ba hujja bane ba zai kada wancan hadisin ba sai Umar ya tabbatar da cewa na Ubay ibn Ka'ab shine gaskiya ina fatan an gane saboda wancan bai kawo hadisi karara ba amma shi wancan ya kawo hadisi Allah ya sa mu dace اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله